Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTV ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Jama'a sauraronmu, barkamu da wannan lokaci. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a wannan fili namu, filin nan ne mai tarin albarka, wanda a cikinsa muke nazari muke kuma bincikawa cikin maganar Ubangiji Allah. Game yawa Ubangiji Allah godiya domin ya sake ba mu dama, ya kuma sake ba mu zarafi inda za mu ci gaba da nazari cikin maganarsa. Tuma sauraronmu ba za mu fasa gode maku ba domin taimakonku da ado'inku da kiranku da saƙonninku duka suna ƙarfafa mana zuciya, Ubangiji Allah ya sa maku albarkasa. To, bari mu karanto saƙonninku kafin mu yi addu'a mu ci gaba da nazarinmu. Muna da saƙo daga Malam Stephen Magaji a mutu, fadan karshi a cikin jihar Kaduna. Yanayi mana gaisuwa da fatan alheri ya ce mu sake tura masa da namba asusun ajiyarmu, domin ya ci gaba da turo mana da gudunmawa ta aikin bishara ta rediyo. Malam Stephen magaji a mutu gode ƙwarai da gaske. Mun rigaya mun turo maka muna godiya Allah ya sama albarka da kai da iyalinka. Ya koma Sir James Auta daga Kaciya cikin jihar Kaduna, shi ma ya mana gaisuwa da fatan alheri ya ce ku turo mana da lambar ajiyarku ta banki. Malam James auta ka ce kai ma mun turo maka da fatan ka samu kuma in ma baka samu ba sai ka tuntuɓe mu. muna godiya ƙwarai da gasken gaske. Sai Malam Yusuf ɗan Fulani cikin jihar Naija, ya ce, Gaskiya duk safiya ina nan tare da ku, kuma na sauraron ku, duk da dai ni musulmi ne ba na bari shirin ku ya wuce ni. Malam Yusuf ɗan Fulani mun gode ƙwarai da gaske, ai magana Allah ta kowa da kowa ce kuma muna ma fatan alheri. Ubangiji Allah ya sa ka kai ga sanin gaskiyar almasihu, mana godiya ƙwarai da gasken gaske. Akwai kuma saƙo daga Malam Mansur Inusa a mai ruwa Ward faskari cikin jihar Katsina, ya ce, Na ji shirinku wanda kuke a KSMC, ce ni musulmi ne, kuma na jin daɗin aikinku, ku aiko mani da littafi mai tsarki. Malam Mansur Inusa mun gode daga mai ruwa a faskare cikin jihar Katsina, ai, naka saƙon ma ya riga ya isa zuwa gare ka mana godiya ƙwarai da gaske domin ka samu. Bangiji Allah ya taimake ka yayin da za ka ci gaba da nazarin maganan nan ka kai ga sanin gaskiyar almasihu. Muna godiya ƙwarai da gasken gaske. Za mu yi addu'a kafin mu ci gaba da nazarinmu. mu da Ubanmu na sama mai tsarki mai iko duka, mun gode maka domin kai ne kake kiran mutane zuwa ga rai na har abada cikin almasihu. Muna da domin masu mu. kai da dama waɗanda ba su san ka ba, ka sa ta dalilin nazarin nan su kai ga saninka, akwai wanda suke roƙonmu mu aika masu da littafi mai tsarki. Ubangiji Allah ka ba mu iko domin ya iya kaiwa gare su a kan kari. mun gode maka domin waɗanda sun samu muna nazarin nan tare, ka sa wannan dalilin samu ya sa su kai ga rai da ke samuwa cikin almasihu. Muna da domin nazarin nan da za mu yi Ubangiji, bari ka sa ya zama sanadin kiran rayuka da yawa zuwa ga mulkinka, a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, masu masauraranmu, muna nan muna nazari a cikin littafin Romawa. a nazarinmu na baya mun ga halaye na mutane waɗanda ba su san Ubangiji Allah ba, ko da kuwa sun ce sun san Allah amma halayen nan suna bayyana mana ba su san Ubangiji Allah ba, mun ga irinsu, masu ɗauye ɗabi'a Allah ne daga haram su mai da shi halak, abin da yake halak kuma? su mai da shi haram, irin waɗannan mutane, an ce sun sauya ɗabi'ar Allah, sun ci gaba da miyagun halayensu na sha'awace-sha'awace, sun kuma ci gaba da rayuwa ta ban ƙyama. har ma muka iya gani irin waɗannan mutane matansu sun sauya ɗabi'arsu ta halak, wadda suka maida ta zama haram. Mata na bin mata, maza suna bin maza. har a ciki suna jawo wa kansu mummunan sakamako, saboda irin bauɗewarsu. Waɗannan mutane kuwa Allah ya sallama su ga irin halin nan nasu mugu, wanda mun tun a farawa Sura sha tara Allah ya hukunta Sodom da Gomora. wana, irin waɗannan mutane maƙiyan Allah, macizan ƙaiƙai, masu yanke da mugunta. waɗanda suke rayuwa ta ƙin Allah amma kuma suna cewa su na Allah ne, ka yi nesa da irinsu, ka yi nesa da ayyukansu, in ba haka ba kuwa za su kai ka su baro ka. Yau cikin nazarinmu, za mu karanta a cikin Romawa, Surar nan ta biyu, za mu karanta daga aya ta ɗaya zuwa aya ashirin da biyu, Roma Sura biyu, aya ta fari. saboda haka ba ka da wata hujja kai mutum, ko kai wane ne da kake ganin laifin wani, a yayin da kake ganin laifin wani, ai kanka kake hukuntawa don gashi, kai mai ganin laifin wani, kai ma haka kake yi. Mun dai san hukuncin Allah a kan masu yin haka daidai ne. ya kai mutum kai da kake ganin laifin masu yin haka alhali kuwa, kai kanka kana yin su, kana tsammani za ka tserewa hukuncin Allah ne, ko kuwa kana rena yalwa alherinsa da jimurinsa da kuma haƙurinsa ne, ashe ba ku sani ba, alherin Allah yana jawo ku zuwa ga tuba, amma ga shi. saboda ƙeƙashi zuciyarka mara tuba. kana neman wa kanka fushin Allah a ranar fushi, sa'ad da za a bayyana hukuncin Allah macancanci, Allah ne zai saka wa kowa gwargwadon aikinsa. Waɗanda suke neman daraja da ɗaukaka, da kuma dawwama ta wurin su ga aikata nagarta, zai saka musu da rai madawwami. waɗanda suke masu son kai, da waɗanda suke ƙin abin ƙin bin gaskiya, da masu bin rashin adalci zai saka masu da fushi da hasala, duk waɗanda suke aikata mugunta za su sha wahala, da masifa da fari Yahudawa sa'an nan al'ummai, amma Allah. zai ba da daraja da ɗaukaka da salama ga duk waɗanda suke aikata nagarta, da fari ga Yahudawa sa'an nan ga al'ummai, domin kuwa Allah baya nuna tara. Ɗaukacin waɗanda suka yi zunubi a rashin sanin shari'a, za su hallaka ne ba tare da shari'a ba. ɗaukacin waɗanda suka yi zunubi a ƙarƙashin shari'a kuwa za a hukunta su ta hanyar shari'a, don ba ta jin ba ta jin shari'a kawai mutum yake samun kuɓuwa kubutuwa ga Allah ba, sai dai masu aikata ta, su ne za su kuɓuta, ’yan al'ummai, su da ba su da shari'a jikinsu ya ba su suka bi umarnin shari'a, ko da yake ba su da shari'ar. ashe kuwa suna da shari'a kenan, ayyukansu suna nuna cewa abin da shari'a ta umarta a rubuce ike a cikin zukatansu, lamirinsu kuma yana shaidawa, tunaninsu kuwa yana zarginsu, ko kuma yana kare su. A wannan rana Allah zai wa ’yan Adam shari'a a akasin asirinsu, ta wurin Yesu almasihu. bisa ga bishara da nake wa'azinta, to, in ka ce kai ba Yahude ne, cewa ka dogara ga shari'a har kana taƙama da Allah, ka san abin da yake so, da abin da ka karanta da shari'a, ka iya bambancewa da abubuwa mafifita, har ka amince kai kanka, dogaran nan dogaran makafi ne, haske ga waɗanda suke cikin duhu, mai horon marasa azanci, mai koyawa sababbin shiga, don a cikin shari'a kana da ainihin sani da ainihin gaskiya, to kai mai koyawa wani, ba ka koyawa kanka, kai mai wa'azi. kada a yi sata shin kai ba ka yin sata ne? kame cewa kada a yi zina, kai ba ka yi ne? Kai mai ƙyamar gumaka, ba ka sata a ɗakin gumaka ne? To, Ubangiji Allah ya ƙara ƙarawa maganarsa albarka. Amin. A cikin wannan nazarinmu a cikin suran nan ta biyu. Daga a ɗaya zuwa ashirin da biyu a Roma wannan ana magana ne game da hukuncin Allah, nan za mu iya gani, yayin da za mu bi wannan Sura a hankali, za mu ga abin da take magana game da hukuncin Ubangiji Allah. A ɗaya, zuwa aya sha shida, nan za mu ga zaman masu bi da kansu waɗanda suke. duban kansu masu adalci, kuma waɗanda suna yin rayuwa ta rashin adalci duka aka Allah ya nuna mana kowanne ɗan adam ba shi da hujja a gaban Ubangiji Allah. Bulus ya fara yin magana a kan mutane da suka ga adalcin kansu, amma ba su gane da zunubansu ba, sun mai da kansu alƙalai. suna neman yadda za su kada mutane a kan zunubi, amma su da kansu suna aikata irin wannan zunubi. Bulus ya tsawata masu saboda irin wannan hali da suke aikatawa, ga magana Yesu a cikin mata, Sura ashirin da uku, da kuma yadda ya tsawata wa munafukai a cikin mata Sura bakwai aya ɗaya zuwa biyar. kada ku zartas domin kada a zartan maku. Akwai mutane da yawa yau waɗanda suna zartawa da waɗansu, amma kuma su ma suna yin wannan mugun aiki. Aya ta biyu, jimin da sai hukuncin Allah a kan masu yin haka daidai ne, ɗanwana, gaskiya ne, amma ya kamata mu sani akwai abu biyu da ke tushen shari'ar Allah, su ne adalci da mutunci. Isha sha ɗaya aya uku da hudu Adalcin nan da aka ambata a Isha Sura sha ɗaya, ba adalcin mutum ba ne, amma na Allah ne, Allah zai yi shari'a da adalci, ya daidaita magana kuma. Allah shi ne gaskiya, ya san dukan abin da kowanne mutum yake aikatawa. ga shi kuwa an rubuta ayyukan kowanne mutum a cikin wahayin Yahaya, Sura ashirin, aya goma sha biyu. Shari'a Allah, bisa ga gaskiya take a kan masu yin abubuwan da aka ambata a Romawa, Sura nan ta ɗaya aya sha takwas zuwa talatin da biyu, sun ka iya ganewa, magana Allah ta yi mana rautawa cikin tambaya. kai da kake ganin laifin masu yin haka, alhali kuwa kai kanka kana yin su, tambaya ita ce, Kai kana tsammani za ka tsere wa hukuncin Allah ne, an yi tambaya a nan, amma ga amsa a aya ta biyu, shari'a Allah, bisa ga gaskiya take a kan kowanne mai aikata abubuwa. da aka lissafa mana a Roma nan, Sura ɗaya a sha takwas zuwa talatin da biyu, masu zartarwa kuma suna yin zunubin nan da aka lissafta, duk da haka suna zartarwa waɗansu, da suke ganin su masu zunubi ne, ɗanwana, ba su kuma iya zartarwa kansu ba, ko irin waɗannan. za su iya tserewa hukuncin Ubangiji Allah ne, kada ka bari saboda kana da iko a hannunka, ga ka ɓarawo kana yi wa ɓarawo hukunci, ga ka mazinaci kana yi wa mazinaci hukunci, ba ka da adalci, kana kuma yi wa mara adalci hukunci, to magana Allah. Tana tabbatar mana da cewa kai ma ba za ka iya tserewa ba. domin dukkan rashin adalcin mutane ba za su iya tserewa hukuncin Ubangiji Allah ba. Aya ta hudu Kana rena yalwa alherinsa da jimurinsa da kuma haƙurinsa ne, alherin Allah yana kan duka mutane na kowane irin jinsi, kuma wannan abu ne wanda Allah yake yi wa kowa. ga ruwan sama ga itatuwa na jeji, ga rana ga haske ga abubuwa da yawa Allah bai hana wa mugaye su ji daɗinsu ba, amma ga alherin Allah fiye da haka, wanda ya aiko da Yesu almasihu ɗansa cikin duniya, domin ya nuna wa dukan mutane alherinsa, an yi wannan tambaya. domin ya sani suna yin abin da ike tambaya su, wato suna raina wadata alherin Allah, da haƙurinsa, da tsawon jimurinsa wanda ya ji labarin Yesu almasihu da abin da ya yi dominsa bai kuwa gaskanta ba, ya gama na Allah. Ubangiji Allah, ya yi tambaya, Baka sani ba, alherin Allah yana jawo ka ne zuwa ga tuba, to abin da Allah ya nufa, ya kuma bayyana ta wurin alherinsa, wannan ne yake jawo mutum zuwa ga tuba, tuba kuma na gaskiya, domin iya juyowa daga zunubi zuwa wurin Allah. Aya ta biyar, ta ce gashi, saboda ƙeƙashasshiyar zuciyarka mara tuba. tunan ana magana a kan taurin kai, da kuma hukuncin Allah wanda yake ziran ƙeƙasashen mutum wanda ke da ƙeƙasasshiyar zuciya, saboda taurin kai da ƙin jin mutane, su rena alherin Allah, suka yi ta ƙarawa kansu zunubi bisa zunubi, babu kuma alamatu tuba. Mun gani a nan, ana neman wa kai ne fushin Allah a ranar fushi. sa'an da za a bayyana fushin Allah ga waɗanda suka cancance shi, yana cewa, Allah ya sanya rana, inda zai wa duniya duka shari'a, shari'a kuma ta adalci, domin za a saka wa kowa gwargwadon abin da shi ne ya yi wa kansa, domin lokaci yana zuwa, inda za a tashi dukan matattu. kuma kowa zai karɓi sakamakon aikinsa, waye zai yi wannan? Yesu almasihu ne, ’yan ranar da za ka bayyana gaban al, tana tafe, kana hukunta wasu, amma kai kuma kana aikata su, manzon Allah Bilus. ya yi magana ya ce, To, kai da kake yin haka kana jin, ranar fushin Allah za ka tsallace wa fushin Ubangiji ne, babu ko kaɗan, domin ba za ka iya tsallacewa fushin Ubangiji Allah Allah mai aikatawa kowa ne, gwargwadon irin aikin da ya yi, nan mun gani a aya ta shida. Allah ya sa a rubuta dukan ayyukan kowanne mutum a littafinsa, a kuma ranar shari'a za a saka wa kowa daidai da aikin da ya ba kuma za a manta ba, kowa zai ɗau kayan kansa. Abu kaɗai ɗaya ne zai hana fushin Allah ya faɗo wa mutum, wato adalcin Allah. idan mutum bai gaskanta da Yesu almasihu ɗan Allah ba, bai kuma iya samun wannan adalci na Allah ba, babu makawa shari'a Allah tana jiransa. Aya ta bakwai Ta nuna mana cewa waɗanda ke neman daraja da ɗaukaka da kuma dawama ta wurin a Yesu ga aikin nagarta, za a sa. Nan ana nuna mana, idan mutane suna neman daraja da ɗaukaka Allah, suka kuma zo wurin Yesu almasihu. sakayyarsu ita ce rai madawwami, su ne ke da rai madawwami, wato wannan rai mara matuƙa, da kuma iya yin zama tare da Ubangiji Al, waɗanda ke masu son kai, da waɗanda suke ƙin bin gaskiya, da masu bin rashin adalci, su ma Allah zai musu sakayya da fushinsa, zai yi musu sakayya da hasala, an ci gaba da zancen hukunci? wato na tsanani da azaba, bayan mutuwar mai yin mugunta, waɗannan su ne abubuwan da za su bi shi, aya ta bakwai, an ambaci mugu da kuma wanda yake adalci, mugu dai muguntarsa ce rabansa, amma adali, rai madawwami ne rabansa. kuma zai kafci adalcin da ya yi. zai sha wahala da masifa nan kuma aka ce in ba Yahude ne zai fara sha, sa'an nan al'ummai. Yahudawa su ne ke da labarin Allah tintini, su ne suka fara jin labarin alherin Allah da cetonsa, bayan da an yi wa Yahudawa wa'azin bishara kana aka yi wa sauran al'ummai, haka kuma hukunci zai zo, Yahudawa masu sanin gaskiya. suna kuwa fahimtata, su ne za su suka kuma ƙiyarda da ita, su ne za su fara shan fushin Allah. Daga baya, sai sauran al'ummai waɗanda ga gaskiya Allah suka ƙi, su ma za su faɗa cikin fushin Ubangiji Al. Allah, mai ba da daraja da ɗaukaka da salama, ga duk wanda ya aikata nagarta. zai iya aikata nagarta, har ma a fasu daraja, idan ni da kai, muka ɗaukaka Allah cikin daraja, muka zo wurinsa cikin salamarsa, Yahudawa ne ko kuwa al'ummai. za su iya samun abin da Allah ya yi tanaji cikin Yesu almasihu. Luka Sura sha biyu, a arba'in da takwas tana cewa, duk wanda aka ba abu da yawa, a gunsa za a samu abu da yawa a wurinsa, ɗanwana, baban za ne Allah yake magana da kai ba yau, domin ka iya kaucewa fushinsa, don ba ka da hujja, ba ka da makawa, in har ka ƙi alherin Allah to lallai, fushin Allah yana jiranka. sai kuma ka gani, ɗaukacin waɗanda suka yi zunubi a rashin sanin shari'a, za a hukunta su ba tare da shari'a ba, waɗanda kuma suka yi zunubi ƙarƙashin shari'a, shari'a ce za ta hukunta su, bisa ga aya ta goma sha biyu. Na mun iya gani, mutanen da ba su san shari'a Allah ba, su ne marasa shari'a, suna ta yin zunubi ƙwarai. ba kuwa abin da ya hana su, amma za su hallaka, saboda ƙazantattun ayyukansu ba su da adalcin Allah kenan, ba su kuma da shari'ar Allah, har mugayen ayyukansu suna nuna irin halayensu, Sannan akwai waɗanda sun san shari'ar Allah, sun san gaskiya Allah, amma kuma suka ci gaba da yin zunubi, ta wurin shari'a Allah za a hukunta su. za ku masa hallaka, ko a nan, za mu iya ganewa Ubangiji Allah baya tara da wanda ya san shari'arsa, da wanda bai san shari'arsa ba, kowanne zai fuskanci fushin Allah gwargwadon iya saninsa don haka ɗan adam, ni da kai fa, ba mu da wata hujja a gaban Ubangiji Al, ba mu da wani abu. da za mu iya kawowa gaban Allah na kare kanmu, don haka, lallai mu iya sani, idan ni da kai ba mu iya riska alherin Allah wanda yake cikin Yesu almasihu ba, rana gobe, ko kai ba Yahude ne, ko kai ba al'umme ne, Maka da wata hujja a gaban Ubangiji Al. Abin Allah yake rubuce, har ma ga waɗanda ba su san shi ba, a zamanin da ya ba su lamiri. wanda yake shaidawa a cikin tunaninsu, yana zarginsu, yana kuma nuna masu, lallai akwai abin da Allah yake buɗa a gare su, in masu mori lamiri sun ɗaukaka Allah ba, fushin Allah zai dawwama a kansu, haka kuma ni da kai yau, waɗanda ga alherin Allah, mana gani, a cikin Yesu almasihu ga bishararsa, wadda manzo Bulus ya yi magana a aya sha shida ita ita ce ma nake wa'azinta, ga wa'azin ceto, ga hanyar rai, ga adalcin Allah wanda yake samuwa cikin Yesu almasihu, ka ƙi yadda, ka gare? Kawo fintar da shi. ba za ka iya kuɓucewa fushin Ubangiji Allah ba, ko ba Yahudi ne kai, ko kuma ba Ba'al'ume, in ma kana da abin taƙama, bari taƙamarka ta zama da Allah, ka zo wurin Ubangiji domin ka iya samun wannan jin ƙai. idan kuwa ka ƙi samun jin ƙan Allah, ba za ka iya kuɓucewa fushin Allah ba, wannan ya nuna mana. lallai babu wani ɗan adam da yake da hujja a gaban Ubangiji a rana gobe, don haka, ni da kai, bari mu yi tunani, mai koyawa wani, ya koyawa kansa, kai mai wa'azi kada a yi sata, kai ba ɓarawo ba ne? Bulus ya ce, Mai cewa kada a yi zina, kai ba ka aikatawa? domin yau ayyukanmu suna gamawa da mu, yayin da muke cewa, Kada ku yi sata, gashi kuma mu ɓarayi ne, kada ku yi zina, gashi muna taɓawa, lallai mana rusa kanmu, muna kuma jawo wa kan fushin Ubangiji Al, don haka, babu wata mafita a gare mu yau, in ba mu watsar da miyagun ayyukanmu ba, babu wata mafita. idan ba mu watsar da yaudara ba, mun koma wa gaskiya, mun tuba ga mugun tunani da aiki na ɓoye, wanda muke yi ma muna hukunta waɗansu, ɗanwana, za fa mu bayyana gaban Ubangiji, kuma babu wani ɗan adam. wanda zai iya kuɓuta da fushin Ubangiji wanda yake tafi, sai in ya tuba a cikin almasihu. mun gode ma Ubangiji domin ba ka ban mu a ɓoye ba ka nuna mana abin da ya kamata mu yi ka taimake mu mu daina yaudarar kanmu domin mu iya kaucewa fushinka mai zuwa a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. Domin sauraronmu za mu ja linzamin shirinmu, madadin injiniyan mu Lawal Sama'ila Matu Sambunni. Ni rarren yawa hotsiga nake cewa Ubangiji Allah ya sa mu iya ganewa da yanayinmu mu zo ga Yesu almasihu don mu iya wa fushin Allah, amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida. uku tara uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTD ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya ɗari da da sittin biyar shida biyar Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.